assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi barkanmu da dawowa daga wannan barnamij mai albarka wanda wannan kanat ke ta ɗauki nauyin kawo muku ita ce kanatu ifirkiya da fatar allah ya saka musu da alkhairi da wannan juhudi da suke yi na faɗakar da al'umma a duk faɗin duniya musamman waɗanda suke suna ɗauke da halussa daban-daban kamar waɗanda suke jin harshen hausa da kuma harshen yarbanci da kuma abubuwan da na yi kama da haka allah ya saka musu da alkhairi kuma ya ƙara muna muwafaka da mutaba a wannan ƙanatu mai albarka shine ya kasance mun yi ƙoƙari mun nazzama lokutan da take watsa shirye-shiryenta don samun fawa'id ko kuma a fa'idoda waɗanda suke cikin waɗannan shirye-shirye da take watsawa. Ah, da fatar za mu dora ko za mu ci gaba inda muka tsaya cikin kawo muku abin da ya shafi 'yan kurakurai da suke faruwa ga 'yan uwa alhazai waɗanda muka faro tun daga abin da yake faruwa tun daga harama har lokacin da muka zo yanzu muna cikin kurakuran da suke faruwa a ah, lokacin da ake jifa shine muka ambaci cewa wasu alhazanmu idan an ka zo jifa suna ɗauko tsakkowar da sun tsinta a wanke ta da ruwa sannan a sa mata turare ana tana kamshi wannan duka kamar yadda muka ambata yana daga cikin bid'o'i waɗanda suke faruwa ga 'yan uwanmu alhazai imma wannan bid'a ta faru ne da jahilci ko kuma bid'a ta faru saboda rashin tambaya ko kuma bid'a ta zan ta faru ga mutum wanda yake kila ba da jahilci ba ne amma shi yana ganin idan ya aikata haka kamar wani ƙarin lada ne gare shi to babu wata lada ga duk abin da mutum ya aikata wanda yake na bid'a shine kamar yadda muke cewa wasu alhazanmu wajen jifa abinda sun ka ɗauka cewa tun da ana cewa jifa shiɗan wani idan ya zo zai ga cewa tun tunda shiɗan ne bari ya ɓoye wani ɗan katako cikin aljihu ya an ka zo ya samu ya je ya masa rauni wannan duka kuskure ne na alhazanmu shi yasa za ka ga cewa wani in ya zo talkami yake jehawa wani in ya zo duci yake jehawa ƙato wannan duka alhaji ka ɗauki cewa wannan jiha da ake yi jiha ce wadda take ana yin ta ne ta'abbudan kuma ana yin ta ne koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda wasu ke cewa ba shi ɗan ne an ka kamu an ka ɗaure wurin don haka ka jihoi da babban abin jiho da za ka mai rauni ya sha wahala wannan duka abubuwa ne waɗanda ba su tabbata ba kuma 'yan uwa musulmi musamman 'yan uwanmu alhazai sai a yi kokari a kiyaye wannan sannan wasu 'yan uwa alhazai suna jifa ne da duk abin da sun ya sauƙaƙa wani zai ɗauko duci uku in ya jefa ya ta wannan kuma duka shi ma kuskure ne ya tabbatar ga abin da ya tabbata ga sunna ana so ka jefi jamra da dutsuna guda bakwai wannan shine abin da ake so alhaji ya aikata ka yi kokari ka cinci duwatsun nan guda bakwai kuma ka tabbatar duwatsun nan naka da ka jefa kowane ya fada daidai inda ake so jifar ka ta fada wannan da fata 'yan uwa musulmai sai a yi kokari a kiyaye wannan musamman wajen jifan nan a kiyaye kada a jefi jamra da katon duci mai girma ko da wata kwalba ko da talkamai ko da abin da ya kama da haka da fatan mu sai a yi kokari a kiyaye wannan kuma kada a afka cikin irin waɗannan kurakurai kamar yadda muke cewa aikin hajji ibada ne ita al'ibada kullu ha tauƙifiya ibada aikin hajji shi ma yana daga cikin ibada don haka dole ne mu yi ƙoƙari mu yi sa kamar yadda manzo Allah ya koyar yana daga cikin kurakurai da suke faruwa ga alhazanmu shi shine mutum ya bari yin addu'a ga jifa ta rana ta sha ɗai da sha biyu wannan an so duk sadda mutum ya jefi jamratul ula ya tsaya wurinta ya yi addu'a lokacin da ya je hijamratul wusta ita ma ya tsaya wurin ta yi addu'a amma idan ya zo ga ta uku wadda ya jefa ranar ranar goma ga wata to ita idan ya zo ya jefe ta kawai zai wuce ba sai ya tsaya yin wata addu'a ba domin haka manzo Allah aikata sai mu yi kokari mu aikata kamar yadda manzo Allah aikata kamar dai yadda muka ce muna ambaton waɗannan abubuwa ne a takaice waɗanda sun kafi zama a bayyane ga kurakuran da suke faruwa ga aikin haji amma akwai kurakurai ne da yawa amma mun ɗan ambaci abubuwa ne takaice don alhazanmu su kasance a kan ala ilmin shine su kasance a kan ilimi wanda idan alhaji ya zo ga irin waɗannan kurakurai dama ya tuna cewa lalle an ambata masa irin wannan ko da zai ga wani daga cikin alhazai na wasu kasashe suna aikatawa kada ka rudu da cewa ka gan shi farahwata ko ka gan shi da gemi da wasu abubuwa wannan kada ya rudar da kai abun da dai ya kamata ka yi kokari ka sani abun da yake shine aiki wanda ya kamata ka aikata ya kasance duk abun da za ka aikata wanda ya daidai da sunna ne yana daga cikin kurakuran da ya kamata mu ɗan yi ishara gare shi shine akwai abubuwan da suke faruwa su kansu ga ayyamu tashrik din nan su ne kwanaki uku na bayan idi daga ciki akwai barin bacci a garin mina an so ga dukkan alhazanmu su ci gaba da kwana mina ranar goma ga wata da sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata sannan daga cikin abubuwan da ke faruwa shine fita a cikin garin mina kafin rana ta faɗi wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin abubuwan da suke faruwa ga ayyamu tashrik rana ta biyu ga wata an so mutum rana ta goma sha biyu kafin mutum ya fita a mina ya kasance lokacin da rana ta yi zawali ya kamata ya fita Ah, daga cikin abubuwan da ya kamata mu ɗanyi ishara a kansu cikin kurakuran da suke faruwa akwai abun da yake ah, ya keɓanta daga hadaya shine ah, jinin da alhazai suke zubarwa na yanka wanda allah da kansa yake cewa lanyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yana taqwa minkum jinin da kuke zubarwa da kuma a naman da kuke gani kayan karakumi ko kayan kasa ko kuma kayan karago babba duka ba shi ne ubangiji yake dibo ba a allah yana diban wane ne wannan aiki don shi shi yasa duk abin da mutum zai yi aiki don allah ya kasance ya yi da ikhlasi ne an yi aikin nan don allah ba don wani ya ga wani abun da ka yi ba shi ne sai a yi ƙoƙari daga cikin kurakuran da suke faruwa waɗanda sun kai hajji na tamattu'i za ka ga wasu suna yanke abin yankansu a makka tun ranar takwas ga wata wannan kuskure ne ba a yanke dabba wadda take ta hadaya sai ranar goma ga wata da fata alhazanmu sai a yi kokari a kiyaye kada mutum ya yanke abin yankansa sai ranar da goma ga wata ta cika a yana daga cikin abubuwa da suke faruwa na kurakurai wasu alhazanmu idan sun ka yanke hadaya su za su jefar da ita a lokacin ba su yin kokari su dan ma ci wani abu daga cikin eh, hadayan nan tasu abin da ya tabbata ga sunna idan mutum ya yanka hadayarsa an so ya ci daga hadayan nan tasa ko kuma ya raba naman nan ga talakawa ba wai ya yi waci da ita ba ko ya jefar da ita a'a abin da ya tabbata ga sunna ya yi kokari ya ci wani abu daga hadayan nan tasa daga cikin abubuwa da suke faruwa na kurakurai shine yan omu alhazai wani yana gama jifa kawai abin da zai yi ni ta ga kuɗi je ka samu wasu talakawa ka ba su ma'ana waɗannan kuɗin yana nufin kamar ya ba da kuɗin ne daidai kuɗin ragon da zai saye ko kuma sanda zai saye a yi masa hadaya da shi wannan shi ma kuskure ne alhaji ka tabbata cewa ka aikata hadayan nan da hannunka ko kuma ka saye gabanka a yanka wannan shi ne abin da ake so alhaji ka yi kokari ka tabbatar da ka yi domin allah ya sanya ma aikin hajjin ka albarka kuma ya sa ka yi sa daidai da yadda manzo allah ya aikata daga cikin abubuwan da ya kamata mu ɗan ishara gare su ko mu ɗan nuni gare su shine abubuwan da ke faruwa bayan an gama jifa ta ranar goma ga wata shine aski wanda ya tabbata manzo Allah bayan ya gama jifa ya je ya yi wannan aski a wasu abun da suke yi suna aske kamar rabin kai ko kuma su kasa kai hudu su aske kashi ɗai su ba su ma kamar kashi uku wannan duka abinda ya tabbata ga sunna shine a aske a aske kai duka domin kamar yadda Allah yake cewa muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun ma'ana an so ku aske kanku amma wannan shine Allah ya kaddarar da waɗanda ya kaddamat shine ya gabatar da waɗanda ke aski kenan alazanmu ku yi kokari ku yi aski shine ya zama a'ala a hadisi na manzo Allah da ya tabbata manzo Allah yake cewa rahimallahu muhalliqina rahimallahu muhalliqina wannan kun ga shi ma yana nuna cewa mahimmancin yin askin nan ba karami ba ne yana daga cikin abubuwan da ke faruwa na kuskure ga alhazanmu lokacin da mutum ya zauna a yi masa aski wata addu'a da za a ce wai addu'a keɓe wadda ake yi lokacin da ake aske kai shi ma wannan bai tabbata ga manzon allah ba abin da ya tabbata shine mutum zai zo ya zauna a yi masa aski sannan zai zauna a fara masa askin a fara aski gefen dama sannan a aske gefen hagu wannan shine abin da ya tabbata ga sunna kada mutum ya yadda ya aikata wani abu wanda yake gairu mashuro wasu idan an kai masu askin na an ka gama wani yana kulle su matai ya kulle ta ga leda ba mu san me yake aikatawa da ita ba shi ma wannan duka bai tabbata ga sunna ba wani kila zai kulle ta ne ya dawo da ita gida da nufin cewa ita wannan suma ana iya gabatar da ita wajen wani magani wannan duka bai tabbata ga sunna ba yan uwa alhazai kamar yadda nike cewa duk abin da za mu aikata na ibada mu tabbatar da mu aikata shi kamar yadda manzo Allah ya aikata kuma ya umarni da aikata da fatar yan uwan mu alhazai ai kokari gwargwadon iyawa a tabbatar da cewa an yi kokari an yi ibada kamar yadda allah ya tabbatar da ita kuma manzo allah ya gwada muna yadda ake yi wannan shine abubuwan da muke so mu dan ambata a takaice akan abubuwan da suke faruwa daga kurakurai da suke faruwa ga 'yan uwanmu alhazai wannan su ne duka abubuwa da suke faruwa a garin makka insha allahu darasi na gaba za ku ji mu ɗauke da abubuwan da suka shafi shine ziyara ta madina sannan menene hukunce-hukuncen ziyarar nan sannan da abubuwan da ya kamata da wanda ke ziyarar madina na ya aikata da kuma kurakurai waɗanda suke faruwa a cikin ziyarar nan ta madina da fatar allah shi ba mu ikon haɗuwa a darasi na gaba da kuma fatar wannan wannan kanat da ta ɗauki nauyin a kawo maku wannan shiri a kai tsaye allah ya saka masu da alkhairi kuma ya ƙara ba su ƙwarin gwiwa na watsa wasu shirye-shiryen daban na addini waɗanda suke na karantarwa ga al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik